muke ce ce zaɓina ke kaɗai ce burina Siyama ke kaɗai ce burina karai riba ne rashin ki babbar matsala ne bikin ni kar da ki yada ne san a zuciya yayi zane buri na ki zamto matata ki dai na sa a rina ne zauna a dab da ni hira labari na soyayya hmm, Siyama na sani fa kina so na buri na ki zamo mata a zuci na sanya ki ke kaɗai ce mai tsafta ki firtan kalmar so ko rayuwa za ta inganta ki zo nan kanwata na baki dukkan soyayya ya muke ce zaɓi na ke kaɗai ce burina siya muke ce zaɓi na ke kaɗai ba wata can ba ke kaɗai ce na ki yarda ba zan canza ba akan ki yau na ɗau ɗamara ba zan iya na juya ba ni zan rawa kawai in tsalle don na samu soyayya farin ciki na ni ke ce in ba kewa zan yi wa kuma na samu ke ce nan in ba kewa zan bawa zan bayyana miki sirri na kin ji sai ki boyewa idan na zo gungi zanayi hira sai in ji bana san tafiya Okay, mix. kashe da ni kan kina sharana na bulungu sako na walta akan kaunar kina zamo majanoni kan ki zan faɗi komai wanda yake a raina tuntube ne yo da kaunar tarar da min rauni na fara santa a sannu sannu sannu na fara so dani rayuwar so daɗi ɗanɗanan ta sai da lasa ƙarshe na shiga rudani mun ɗora ta kan tsari sako zuwa ga masoya wanda suke a hanya rayuwar ku ku ɗora kan bisa mizani umar ku suna